الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وخلق العباد فلم يتركهم هملا بل بين لهم طريق الخير وطريق الشر وأرسل إليهم رسلا ووفق من شاء للأمل الصالح إذا علم منه صدق النية وحب الخير وحرم من أعرض عن ذكره وتكبر عن طاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله وانظروا في أعمالكم ونياتكم فإنها هي سبب سعادتكم أو شقاوتكم فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم واعلموا أن الجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده أشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم فقد تضمن هذا الحديث أربعة أمور الأمر الأول أمل الحسنات والأمر الثاني الهم بالحسنات الأمر الثاني ثالث أمل السيئات والأمر الرابع الهم, الهم بالسيئات وكل أمر من هذه الأمور يترتب عليه حكم خاص فمن عمل حسنة فإنها تضاعف بأشر أمثالها وهذا لازم لكل الحسنات كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها وأما زيادة المضاعفة على الأشر فهي لمن شاء أن يضاعف له وهو يختلف باختلاف الأعمال واختلاف النيات واختلاف الآملين واختلاف الأوقات والأمكنة واختلاف الأحوال ومن عمل سيئة كتبت بمثلها من غير مضاعفة كما قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وفي هذا الحديث كتبت له سيئة واحدة فسيئة لا تضاعف لكنها تعظم أحيانا لشرف المكان الذي فئلت فيه أو لشرف الزمان فتعظم عقوبتها بسبب ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة يدل على أن الله يثيب على نية الخير إذا نواه المسلم بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki Ubangijin talikai, wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe mu wane ne ya fi kyawun ayyuka a cikinmu. Ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci dukkan bayinsa. kuma bai bar su ba kara zube a sadda ya aiko musu da manzo da manzanni ɗaya bayan ɗaya wanda daga cikin ayyukan wannan manzannin shine shiryar da su akan tafarkin madaidaici kan hanyar dukkan wani alkhairi da kuma gargaɗinsu akan dukkan wata bin wata hanya ta sharri ubangiji madaukakin sarki ya aiko da manzanni domin su kira zuwa tauhidin sa su tsarkake shi wajen ibada sannan kuma su tsarkake zukatansu da mu'amalolinsu wannan shine ginshiki guda biyu da ubangiji madaukakin sarki ya turo da dukkan manzanni a kansu na farko tsarkake Allah madaukakin sarki wajen bauta da biyayya da kaɗaita shi a dukkan abubuwan da ya cancanta da shi abu na biyu kuma shi ne su kira zuwa tsarkin zuciya da kyakkyawan mu'amala da kuma nuna ayyukan tadoji da al'adu na ƙwarai domin mutane su zauna lafiya ya junansu. Allah maɗaukakin sarki kuma ya datar da wanda ya so daga cikin bayinsa cikin ayyuka na alkhairi da mu'amala wadda take mai kyau ga duk wanda Ubangiji maɗaukakin sarki ya ga gaskiyar niyyarsa da kuma san alkhairinsa da tsarkin zuciyarsa. Ya haramtawa duk wanda ya kau da kai ga barin ambatansa, wanda ya girman kai yi mishi ɗa'a, ya haramta mashi jin daɗin duniya da na lahira kuma ya tanadan mashi uquba mai tsanani ranar tashin alkiyama ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma annabinmu abin koyinmu jagoranmu shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne babu wani alkhairin duniya face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa al'ummarsa wannan alkhairin ko babu wani sharri a duniya face manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummarsa wajen aikata wannan sharrin ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ‘yan uwana mu ji tsoron Ubangiji maɗaukakin sarki, mu rinƙa duba da kallo dangane da ayyukanmu da kuma niyoyinmu. Mu sani ayyukanmu da abin da muke niyoyinmu a cikin zukatanmu, da su ne sababin jin daɗinmu na duniya da lahira ko wahalhalu da taɗewanmu ta duniya da lahira domin Allah madaukakin sarki baya kallon surorinmu baya kallon dukiyoyinmu abinda ubangiji madaukakin sarki yake kallo shine zukatanmu da ayyukanmu duk wanda aikinsa ya kyau zuciyarsa ta zamto fes babu hasada babu kulli ba keta ba mugunta baya jiran ya ga wani a rana baya da nufin sharri ko mummunan abu to ko shakka babu Allah zai nuna mashi alkhairi a hannunsa kuma zai rayu cikin kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki yana sakan ya aiki ne gwargwadon abin da mutum ya aikata shi yasa aka ce kamata dinu tudan yanda kuka yi haka za a yi muku abin da mutum ya aikata ko ya kulle ko ya nufa wannan shi ne abin da zai same shi a rayuwarsa ta duniya in kai mai nufin alkhairi ne ga bayan Allah mai tsarkin zuciya ne kai to ko shakka babu za ka rayu cikin kwanciyar hankali da jin daɗi kuma Allah madaukakin sarki zai kawo ma ɗauki ta kowane gefe amma in azzalimi ne kai maƙetaci mai hassada wanda ba ka son ka ga alkhairi a wajen wani to zarci kake so da mugunta kanka kaɗai ka sani to kai kake gina kanka ramin mugunta domin kai ne za ka faɗa cikin ramun ba wani ba domin ba ka da ikon sanya wani cikin tashin hankali sai abin da Allah madaukakin sarki ya so kai kuwa da wannan aikin naka da nufin naka shine za a tanadar ma abin da ka shuka ma kanka da haka duk abin da mutum zai aikata a rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya aikata kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'u ya gujewa munanan ayyuka da munanan ɗabi'u shi yasa ibn abbas ya rawaito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya rawaito daga wajen ubangijinsa baraka wa ta'ala Allah Maɗaukakin sarki ya ce lalle ubangiji Maɗaukakin sarki ya rubuta kyawawan ayyuka kuma ya rubuta munana sannan kuma ya bayyana su ga kyawawan ga munanan duk wanda ya nufi zai aikata kyakkyawan aiki duk wanda ya tanadi ya kudirce a cikin zuciyarsa zai yi aiki na kwarai zai nufi alkhairi to ko shakka babu da wannan niyyar tashi Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi lada cikakkiya domin menene domin ya yi nufin alkhairi kuma ya wanke zuciyarsa ya yi nufin alkhairi ga dukkan mutane duk wanda kuma ya yi nufin yin alkhairin ya aikata to Allah madaukakin sarki zai rubuta mashi lada guda goma har izuwa ɗari bakwai har fiye ga haka ga wanda ubangiji madaukakin sarki ya so duk wanda kuma ya nufin sharri bai aikata ba ya nufin mummunan aiki bai aikata ba Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi kyakkyawan lada guda ɗaya in ya zamanto tsoron Allah ne da bin Allah ya hana shi aikata wannan mummunan aikin bayan da ya ƙudirce zai aikata idan mutum ya yi nufin aikata sharri kuma ya aikata ɗin da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisul ƙudus din nan ya ce mana Allah zai rubuta mishi ladansa guda ɗaya wanda Imamul Bukhari da Muslim zai rubuta mishi zunufi guda ɗaya wanda Imamul Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisin kaga wannan hadisin yana nuna mana akwai aikin kwarai akwai niyya wadda take kyakkyawa akwai mummunan aiki akwai mummunan niyya da mutum zai kudirce kowane wannan al'amari yana da hukunce hukuncensa duk wanda ya zamanto ya aikata kyakkyawan aiki to za a linka mushi kowane iri ne ya zama guda goma wannan dukkan wani aiki da Allah madaukakin sarki yayi yi abin da ya ɗora tsarin aiki shine in ka aikata aikin Allah madaukakin sarki zai baka lada goma a bisa aiki ɗaya da kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawa to yana da goma kwatan kwacinta amma ƙari akan goma yana zuwa ne ga wanda Allah ya so ya linka ma kuma yana kasancewa ne gwargwadon nau'ikan auyukan da kuma saɓanin niyoyin da aka yi su da wanda ya aikata ayyukan da wajen da aka aikata ayyukan da lokacin da aka aikata ayyukan da a halin da aka aikata ayyukan wato muna ganin cewa Allah madaukakin sarki yana fitar da lillin kalada dangane da duba da waɗannan abubuwan na farko ana duba aikin kamar aikin da Allah ya bamu misali na ciyarwa fi sabilillahi da taimakawa mutane da ciyar da su Allah madaukakin sarki ya ce wannan aikin shi ba goma ake bayarwa ba idan mutum yayi ana ba da ɗari bakwai ko kuma a lillinka shi yasa Allah yace masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillinka wanda suke ciyar da dukiyoyinsu ko da gwargwadin ƙwayar zarra ne Allah zai linka ta ta zamanto kamar zarganniyar da za a shuka ɗaya ta fitar da zarganniya bakwai kuma a kowace akwai ƙwaya ɗari a ciki kai Allah yana lillin kama ga wanda ya so kaga wannan nau'i ne na aikin ya ja ya ja aka linka ayyukan daga cikin ayyuka akwai ayyukan da mutum in ya aikata ba ma lillinka za a yi ba a'a ba su da adadi Allah kaɗai yake kiyaye iya adadin da zai bayar sun fi ƙarfin ma a lissafa kamar mutumin da yake taimakon addini da bunƙasa addini shi yasa Allah zai man zallazi yuqridu qardan hasana fa yudha'ifu lahu adha'afan katira Allah zai lillinkawa mutum lillinkawa mai yawa wanda ba a faɗi adadin ba kamar azumi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amalu ibn adam lah lahu alhasana bi ashari amsalha ila subumi'a da'afin illa siyam yace kowane dan adam in yi aiki za a bashi lada goma da ɗaya sai ko kuma a linka mishi zuwa ɗari sai azumi wannan nawa ne ni nike ba da sakamako ana iya linkawa mutum aikin da ya aikata na alkhairi fiye da ɗari bakwai saboda wajen da ya aikata aikin kamar wanda ya sallah a masallacin harami kaga Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai linka mishi aiki sallah guda ɗaya da kai wadda ba a masallacin harami ba ta masallacin harami za a linka ta har zuwa so nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har zuwa so dubu aka ta masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam can yace kai har zuwa so dubu ɗari ta masallacin manzon Allah so dubu ɗaya to kaga wannan an lillinka ayyukan saboda wajen da aka yi sallah ana iya lillinka ayyuka saboda me saboda ɗaukar lokacin da aka yi aikin kamar a ramaban duk ayyukan alkhairin da mutum yayi ana lillinka ma to haka ma dukkan ayyukan sharri da mutum yayi ana lillinka ma a irin wannan lokacin haka niyya duk inda mutum ya yi niyya zai aikata wani abu to ubangiji maɗaukakin sarki inna sharri ne bai yana in ya aikata yana rubuta mashi lada saboda me saboda ya ƙi aikata saboda tsoron ubangiji madaukakin sarki shi yasa duk lokacin da wata niyya ta ɗarsu a cikin zuciyarka ta wani mummunan abu to ka yi istighfari ka hana zuciyarka aikatawa to nan take an rubuta ma lada hatta wannan niyyar taka ta zama alkhairi a gare ka amma in ya zamto daman Allah ne ya kasance tsoron Allah ne ya hana ka ka aikata abu amma akwai wajen da ba haka ba kamar masallacin harami wannan da ka zarar kayi niyyar za ka aikata wani abu to nan take ubangiji madaukakin sarki ya rubuta ma zunufi domin Allah haka ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqhu min azabin alim to a nan ne za mu gane duk yanda girma yake na aiki da yanda ubangiji maɗaukakin sarki ya tsara su to ɗan adam sai ya nafi ayyukan alkhairi da niyoyi na alkhairi ya guje ma ayyukan sharri da niyoyi na sharri da wannan ne zai ɗaga ladansa sai kuma manzo Allah ya ce man amila sayyatan duk wanda ya aikata mummunan aiki za a rubuta mishi ɗaya ba tare da an lullunka mishi ba shi yasa Allah ya ce wa man jaa bi sayyi'ati duk wanda yazo da wani mummunan aiki fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun saboda adalcin ubangiji madaukakin sarki da karamcinsa ba za a bashi saka mishi ba sai gwargwadanta kuma ba za a zalunce shi ba a wannan hadisin aka ce za a rubuta mushi zunufi guda ɗaya kaga duk wanda ya je lahira aka yi calculation ɗin ayyukan ladansa aka tara aka ga ba su kai ayyukan ɓarnarsa ba to wannan lalacewarsa ta kai lalacewa domin duk wanda zai aikata alkhairi ɗaya a rubuta mushi goma ya aikata zunufi ɗaya a rubuta mushi ɗaya a je a tara ɗaiɗai kuɗin nan su rinjayi gomomi to kaga wannan lalacewar shi da tabararsa ta kai shi yasa ya cancanci uquba ta ubangiji madaukakin sarki sannan mu sani shi kansa zunufin da za a rubuta ma guda ɗaya to yana da bambanci akwai zunufin da mutum zai aikata ya fi ɗaya domin duk lokacin da buƙatuwar rai ta fi zuwa aikata zunufi to shi ma a wannan lokacin mutum ya kame ya aikata zunufin to shi ma ba lada ɗaya za a rubuta mishi ba Allah kaɗai ya san yawan ladan da za a rubuta mishi duk lokacin buƙatuwa rashin buƙatuwar aikata zunufi ta kai a ran mutum kuma ya dange ya dage ya aikata zunufin shi ma fa ba zunufi ɗaya za a aikata mar ba tarin zunufi za a aikata mar mai girma wanda ba zai iya ɗauka ba in mun fahimta abinda muke nufi a nan shi kansa zunufin da alkhairin da ƙin aikata zunufin da aikata zunufin to ya danganta da halin wanda ya aikata zunufin duk wanda ya bar wani zunufi wanda ransa da buƙatuwarsa da zunufin tana tsanani amma ya ƙaurace mishi to wannan yana da lada mai girman gaske shi yasa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace mana sab'atun yadhulluhumullah yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai wanda za a musu inuwa ranar da ba inuwa sai inuwa Allah sun tanadi sun cancanci wannan ta shin ne dan mi saboda zunufin suna tsananin buƙatuwa zuwa gare shi shi yasa misali bi daga ciki manzala ce shabun na sha'afi ibadatillah yaron saurayin da ya tashi akan bautar Allah saboda samartaka tana ja ne zuwa saban Allah mafi yawanci murahaka wannan ƙarfin zuciyar da ƙarfin sha'awar da ƙarfin tunziri da ƙarfin kai farmaki da lafiyar da mutum yake takama da shi ita a matsayinsa na saurayi so da yawa tana kai shi zuwa ga saɓan Allah amma shi kuma wannan ya danne wannan ƙarfin ya dawwama a masallaci jin karatu karatun alkur'ani jin hadisai ibada ya bar dukkan wajen wani holewa da shakatawa da jin daɗi wanda samari suke ado da shi ya bar dukkan wani aski na banza da sutura ta banza ta samari wanda ake burgewa da shi ya kyale wanda za a fito a rinka cewa yaro ya kai yaro ai big boy ne babban yaro ne ya kyale ya yarda a rinka ce ma ustaz samarin ma suna mai izgili a karamakallahu Allahu karatu za a je ti ya kyale su to wannan sai ya cancanci ta goma gomashin alkhairi domin a lokacin yana da buƙatuwa zuwa zunufin kuma ya diƙe kansa ya ƙi aikatawa na manzo Allah ya ce wa rajulun da athu imra'atun zata mansabin wa jamalin da wanda mace take neme shi ita ta neme shi da kansa da kanta ko mai kyau ko mai matsayi ga abubuwa guda uku sun haɗu na farko ita ta neme shi ba shi ya nema ba ba ta buƙatar wani abu nashi na biyu ya gidan manya ce ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta kwanta a mai kyau ta shiga mai kyau kuma wannan kyawun ya haɗu da kyawun jikinta duk matar da take da kyau kuma ta samu lafiyayyen cimaka ta sha mai kyau ta sa sutura mai kyau to kyau ɗin yana ƙyalli kamar gwal amma duk da haka yace inni laha, to kaga buƙatuwa zuwa wannan matan yana da tsanani shi yasa da ya riƙe kansa sai ƙi aikatawa wannan yake nuna kenan buƙatuwa zuwa zunufi da mutum ya kame to babban lada ce haka kuma rashin buƙatuwa zuwa zunufi ko mutum ya aikata shi ma babban zunufi ne mai girma a wajen Ubangiji maɗaukakin sarki wanda yake nauyaya mizani ya cancanci uquba ta musamman shi yasa mutum dole ya karatun ta nutsa rayuwarsa manzo Allah ya ce salatatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyama akwai mutane uku Allah baya kallon su baya ta tasi ranar tashin alkiyama na farko sai ce shaikhun zanin tsoho wanda ya fice shekara 60 mazinaci kaga wannan baya bukatuwa zuwa zina amma ya aikata ya fi shekara sittin ya kai saba'in. sittin abin da ya sama kuma yana zina to kaga wannan babban zunufin ta kai Allah madaukakin sarki ko kallon shi ma ba zai yi ba sau da wancan yaron da ya riƙe kansa shi kuma wannan komai nashi ya tafi shi yasa duk wanda ya fice shekara sittin ka ga bai nutsu ba bai koma ga Allah ba bai ƙyale fafutukar duniya ba bai ƙyale neman haram ba da yaki haram yaki halal bai nutsu ba to wannan babu albarka babu alkhairi a rayuwarsa yasa salaf bayan Allah na kwarai duk wanda ya kai shekara 60 bai bai yake da duniya ƴaƴansa yake turawa kasuwar ƴaƴansa yake turawa abubuwan ƴaƴansa yake wa tarbiya ya koma daga karatun alkur'ani sai zuwa sai kiwo sai kaza dukkan wasu ayyukan da zai samu lada amma duk wani hauma hauma ya daina barantana ai ta fafutukan neman mulki da shi sau da a lokacin ba abin da ya fice shekara 60 me yake nema a duniya ba wata alewa mai zaƙi da zai fi ya ji tsawo haƙƙiyarsa ta yi motsi domin ya wuce wannan babu wata riga da zai sa inda zai fanta ma ya sa galila ya sa shadda mai kyau ya shiga mota mai kyau da an leƙa sai dai kaji an ce kago wani tsoho da rigima so da ya wuce lokacin shi na biyu manzala ce malikun kazzabun shugaba makaryaci wanda yake jagorar al'umma kuma yana musu ƙarya shine shugaba amma duk lokacin da zai buɗe baki ƙarya zai wa al'umma sai faɗa musu ƙarya don su yarda da shi don su so shi wanda shi baya buƙatuwa zuwa ƙarya tunda Allah ya bashi shugabanci shine zai hukunta maƙaryata shine zai tsaya ga wa al'umma gaskiya amma ya yaudare su ha ince su to shi shine na sama kuma ya kaskantar da kansa cikin kaskantattu ya aikata abin da wanda ba yadda mafita yake aikatawa ya yi ƙarya saboda rauni to wannan ya cancanta a mishi uƙubar da Allah ko kallonsa ba zai yi ba na uku manzo Allah ya ce a'ilun mustakbir talaka mai girman kai gashi talaka bai da ko sisi amma sai fadin rai yana wa mutane kallon hadarin kaji yana ba uban da ya isa yana ba wanda ya isa ya sa ni kaza yana jiji da kai kuma bai da ko sisi talaka ne wanda kamata ya yi tawadu'u ya kaskantar da kansa a matsayinsa na talaka domin ya samu shiga aljanna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda akwai girman kai daidai ƙwayar zarra a kansa to ba zai shiga aljanna ba to shi kuma wannan ga talaucin duniya ga kuma girman kai shi yasa bukatuwa waɗannan hadisan guda biyu misali ne duk wanda yake kasuwancinsa kasuwancinsa ya ginu yana samun kuɗinsa sai wani kasuwanci na haram ya zo kuma sai ya faɗa ciki wannan ukubarsa ta fi bala'i kana tafiya da kasuwancinka da harkarka da komai sai wani dubai gold ya zo na riba sai wani uh, uh, ruwan banki wanda ake gwamnati ta bada bashi da ruwa ya zo sai wani menene saboda tsabar ganin gara fasa abin da kake yi na sana'ar ka ya ishe ka ci da sa da sutura sai ka fada wancan baka bukatuwa domin ba neman ci ko gidan zama kake ba dan me zaka fada haram to uqubar ka da bala'in ka tafi wanda daman shi ya tashi ba cin yau ba cin gobe ya tashi bai karya ba ba sutura ga kuɗin haya na gida ya ishe shi ga menene sai aka ce ga wani bashi da ruwa ya karɓa ko shakka babu ba za a haɗa ku da uqubar da Allah zai muku ba tare shi yasa ashe mu rika dubawa me muke da bukatuwa a gare shi mu aikata menene ba ma bukatuwa da shi mu kaurace mishi haka su kansu ayyukan kirki mutum lokacin da yake neman masu lada masu gwa'i kake nema domin awon ka yi nauyi ba tafiya kawai kake sadudu ba aulawiyat ba ba ka cewa menene yafi yafi in ciyarwan ne menene yafi in ciyar da matana da iyalina da iyayena da ƴan uwana na jini yafi in zama inuwa giginya mutum yana calculation menene ya fi lada a rayuwarsa in yi wa yafi ya fi in je wani can wani waje in je in yi domin wannan yafi fi linkin ba linkin lada to mutane haka za su rinka yi wa ayyukansu hisabi kana aunawa kafin ka yi ba duk abin da ya zo ma yayi ka je ka aika ta aikata kana kashe kuɗin ka a abin da kankanan irinsa in kai a wani waje ka fi samun lada a wajen Allah su kansu ayyuka na nafilfiloli su ma mu rinka kallon su yanzu musulmi kada a fiqihunsa wutiri da raka'atanil fajiri baya barin su shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam aka ce baya barin wutiri da rak'atanil fajr ko yana zaman gida ko yana tafiya manzo Allah bai taba barin su ba to kaga mutum shi ma sai dauka a rayuwarsa ko ina gidanmu ko ina halin tafiya wutiri din nan raka'a daya ko raka'a uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya zan dauki abin da zan iya domin ahabbul a'mali ila Allah adwamuha aikin da Allah ya fi so shine wanda za ka ɗauka ka dawwama a ciki shi yasa imamu Ahmad ya ce wanda baya yin mutiri ma mutumin banza ne rajulun so Imam Shafi'i ya ce duk wanda kaga baya sallar wutiri ya dawwama baya sallar wutiri to wannan kada a karɓi shaidar sa fasiki ne to kaga mutum ya kiyaye yana yin wutiri yana da katalin haka sunan rawatib wanda manzo Allah in yana gida baya barin su to shi ma mutum ya to in yana gida in yayi tafiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake barin su sannan sunnoni masu sababai da sauransu da misalai kala-kala na ayyukan alkhairi wannan misalai ne kawai muka kawo naka ashe dan adam gwargwadon niyyarsa da gwargwadon aikinsa da gwargwadon sa zuwa aiki gwargwadon nan zai rinka yi wa kansa calculation wajen aikin lada da aikin da zunufi wanne kamata ya takaita wanne kamata ya ba muhimmanci to mutum sai zamanto ya saita kansa ta kin rayuwar ibadarsa ga ubangiji madaukakin sarki fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya lullunka ayyukanmu na alkhairi Allah ya ba mu kyakkyawan niyya da za mu rinka ayyukan alkhairi Allah ya kame hannayenmu da aikata ayyukan wanda suke ba na daidai ba ubangiji maɗaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa Allah maɗaukakin sarki wannan abubuwan da suke kusantowa kusan a daga gobe an buɗe ƙofa ta kansan na shugaban ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sa duk wanda zai amfani da wasu domin ya tayar da hankali ya Allah ka mana maganinsa ubangiji maɗaukakin sarki ka sa duk wanda yake da mummunan hali ko zai hargitsa garinmu ko ƙasanmu da niyyar siyasa ko zaɓe ya Allah kada ka bashi nasara ya Allah duk wanda yake son kwanciyar hankalinmu da zama lami lafiya ya ubangiji madaukakin sarki ka taimake shi ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana agaji Allah ka ba mu shugabanni na gari masu ƙaunar mu masu ƙaunar addinin mu masu taimakon mu masu taimakon addinin mu Allah duk inda ka ga niyyar mutumin mutumin kirki ne Allah ka agaza mushi ka bashi shugabancin da yake nema duk wanda ka kalli zuciyarsa kaga barawo ne dan rashawa ne kaga cewa munafiki ne mai son a tashin hankali ne matsafi ne mayaudari ne ya Allah madaukakin sarki kada ka bashi mulkin mu Allah ka taimaki mutanen kirki akan gurbatattu Allah ka taimaki mutanen kirki akan gurbatattu ubangiji madaukakin sarki ka zaba mana shugaban da ya dace da mu da addinin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma ya hayyu ya qayyum ya يا ذا الجلال والإكرام اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا هادي عبادي يا سلام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله